قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا ودنا منزو ka ce masu ban mallaki wata cuta da zan iya cutar da raina da ita ko in kare raina daga gare ta ba haka ma ban mallaki wani amfani da zan amfane ta da shi ba to ta yaya kuma zan amfanar da wani ko in cutar da shi sai dai abin da Allah ya ga dama kuma ta yaya ni zan san abin da Allah ya ɓoye ya bar wa kansa sanin sa kowace al'umma wadda Allah ya yi alkawarin halkarwa akwai lokacin da aka ƙayyade mata na halkarwa ba wanda ya san shi sai Allah don haka in lokacin halakarta ya zo ba za a yi jinkiri ko a ƙara ba.